bai ma san halin da mominsa ke ciki ba ki nutsi ki saurari maganganun da zamu tattauna da ke mintuna kalilan zamu sallame ki ki tafi na ta ne yayi maganar wanda suka zo tare da shi jin haka yasa ta daidaita nutsuwarta ta kasa kunne tana jiran jin me za su ce wanda take tunanin shine team leader din su wanda ke zaune saman sofa 2 sita akan shi ta tsayar da idanuwanta wata iriyar kirar karfi ce gare shi ta ban al'ajabi mai matukar jan hankali da tsoratarwa kai daga ganin wannan babu wasa a cikin lamuran shi bakaken kayan sun zauna mishi sosai sun bayyanar da zazzafar somarsa ta yi tunanin shi zai yi mata magana amma sai ta ji ya yi shiru takun tafiya ta kuma juyowa daga ta can bangaren wani katon ne ya fito sanye da bakaken kaya hannun shi a rike da plate mai ɗauke da glass cup ruwan sanyi ne a ciki a saman tebul ɗin da ke a kusa da sofa ɗin. ta Anila da Alina ke a zaune ya ɗaura plate ɗin. Cikin girmamawa ya ce mata za ta iya sha, ya ambaci hakan tare da juyawa ya bar falon. Duk fa waɗannan garadan mazan na a kewaye da ita. ta farko ta ji tsoron ta sha, kada a ce an sanya mata wani abu, amma daga baya sai ta kai hannu ta ɗauka, ta ɗan kwarɓi ruwan sanyi gare shi, ga daɗi. Bayan ta ajiye glass ɗin sai ga wannan katon da ya kawo mata ruwa, ya dawo cikin falon hannun shi da laptop tsadaddan gaske a daidai gaban anila ya ajiye laptop din saman table gefen plate din da ya kawo mata ruwa daddanna laptop din ya shiga ya cikin kwarewa alina dai ta zuba ido tana jiran ganin me za a nuna mata ba komai bane ya bayyana akan screen din laptop din nasu face hotunan su da suka yi ranar birthday din Angel su hudu Angel ce a tsakiyar su ta jina a ta, ya tsugunna Alina da Uzair suna a tsaye fuskokin su dauke da murmushi tsananin mamaki ne ya kama alina ganin wannan hoton duk da ta san za su iya samun shi a social media saboda sun yi shiya din shi a insta da facebook twitter da tiktok har da bidiyo na birthday din angel kin gane su muryar mutum ce ta katse mata tunaninta da sauri ta ce eh yan uwana ne yanayin ta yi musu bayanin menene alakarta da su da hannu ta nuna mishi hotonta da na uzir ta ce mijina ne wannan kuma ɗan onkul ɗinsa ne sunansa tajuddin ita kuma yarinyar diyarsa ce sunanta onaisa amma muna kiranta da Angel jinjinan kai yayi tare da cewa mu jami'ai ne masu zaman kansu muna da interest akan case din bacewar su that the reason why muke bibiyar ki saboda sanin cewa ke kadai ce zaki iya bamu bayanin da muke so za yi miki tambayoyi da zarar kin amsa mana za sallame ki ki tafi kuma ba za ki sake ganin mu ba ta amsa mishi da to tambayoyi suka shiga yi mata tun daga kan alakar da ke tsakanin su Tajuddin da onkul Abdullahi har zuwa kan Alhaji Obed da ita kanta hada iyayenta duka sai da suka yi mata tambayoyi a dangane da su hatta Binanzir sai da suka yi mata tambayoyi a kanta duk ta amsa musu wanda ta sani abin da ya daure mata kai hada kawar ta Aisha suka yi mata tambayoyi a kanta game da yadda aka yi mahaifinta ya yi mata korar kare daga gidan shi lamarin ya ɗaure ma na kai ta ya aka yi suka san kowa da take a tare da shi su wane ne waɗannan jami'ai masu uniform bakaken kaya ta so ta tambaye su daga ina suke amma sai suka ce mata ba su ba ta izinin tambayar komai a game da su ba sannan suka ce ta sa waranta cewa a mafarki ne ta haɗu da su kada ta yi tunanin su kuma kada ta kuskura ta yi gigin faɗa ma wani a game da su bayan sun kammala yi mata tambayoyi har bakin motar ta suka rakota. ta ta bude ta shiga suka yi mata godiya ta ja motar ta fice daga cikin gidan tana cikin yin driving saman titi unit ya farka yana ta tsala kuka a dole ta kashe motar daga gefe daya ta rungumo shi a jikin jikinta tana lallashin shi ya ce mata yunwa yake ji ta bashi abinci ya ci tunawa da madarasa da ta ajiye mishi a basket na motar ya sa ta juya ta kai hannu ta ɗauko mishi ita a cikin botul take ta cire murfin ta kafa mishi a baki yana sha yayin da ta shiga marfin tunani ta shiga zurfin tunani abin ya tsaya mata a ranta ita ga baki ɗaya rayuwar duniya tsoronta take ji me ya faru da su uzir? shiru ba labarin su kusan shekara hudu sannan ga wasu mutane suna bibiyar rayuwarta da sunan jami'ai ne anya kuwa ba za ta gudu ta bar kasar nan ba na wani lokaci gani take kamar za ta rasa ɗanta ne kamar yadda ta rasa mutum ukun nan masu muhimmanci tana cikin yin wannan zancen zucin da ya fashe da kuka yana faɗin ta sa masa madara a hanci ta sa masa madara a hanci da sauri ta kai idan ta kansa fuskarsa ta ɓaci da madarar bata sanya a kai ta janye robar daga bakinsa ba ta kafa masa a hancinsa rufe botul ɗin ta yi tare da ajiyewa gefe ɗaya ta zaro hankicif ɗin yar fosan ɗinta ta shiga goga masa madarar bayan ta kammala ta mai da hanki a cikin fosa ɗin ta rungume shi a jikinta tana lallashinsa har sai da ya shiru lamo a jikinta tukunna ta tashi motar ta miƙe hanya ta nufi gida lokacin da ta koma gida a falo ta taras da mami da wasu kawayenta suna fira sai da ta fara gaishe da su suka amsa mata tare da miƙa mata hannu ta ba su Junaid ita kuma ta wuce cikin ɗakinta tana shiga ta rage kayan jikinta ta faɗa tolar ta yi wanka ta fito waist ɗinta a ɗaure da tawul tana kokarin zama saman mirociya alat ya shigo cikin wayarta da ke aje saman mattress da sauri ta kai hannu ta ɗauki wayar kamar a mafarki take ganin credit alert ɗin da aka turo mata a cikin dala account ɗinta wanda a mu na Najeriya kuɗi ne ba na wasa ba har sai da ta dafa kirjinta da hannu ɗaya ta shiga rudu akan wannan kuɗin da aka turo mata bayan ita ba wanda ta ba account number ɗinta shi kansa dala account ɗin ta jima ba ta yi amfani da shi ba komawa ta yi gefen garinta ta zauna hannunta ke da wayar tana kallonta wani sakon ne ya kuma shigowa cikin wayarta cikin harshen turanci aka rubuto shi karantawa ta yi kamar haka mun gode da haɗin kan da kika bamu nan take ta gane cewa jami'an nan ne suka turo mata da kuɗin ajiyar zuciya ta sarke tare da jefar da wayar saman filo ta gyara kwanciyar ta saman matres din yayin da idanuwanta ke fuskantar silin zuciyarta a ta take da tunani kala-kala duk akan jami'an nan su kuma ko daga ina suke waye ya sanya su bibiyar kes din su tajuddin amma ta sha ruwan mamakin irin kirar jikinsu especially ma wannan ɗaya da ya zauna saman sofa wanda suke tunanin shine team leader ɗinsu kamar shi ya kera kansa daga gani dai jami'e jami'ai ne ba na wasa ba ita dai fatan ta Allah ya tabbatar da alkhairi akan binciken su da na su Uncle Bash ta yi zurfi a cikin tunaninta ta jiyo muryar Baby Junaid yana faɗin mu miki zo in ji mami daga kwance da take ta juya tana kallon shi ya rike kogo a bakin kofar ɗakin yana ta faman zumbara baki ya ce baki kika sanya min madara a hanci ba ai na faɗa mata ta ce za ta rama mini Yanda yi maganar ne ya bata dariya har fararen da suka bayyana. Mika masa hannu ta yi. Zo nan my baby boy. Makki ka faɗa yayi. Ai ba kya so tunda kika sanya min madara a hanci. Sakowa ta yi daga saman gadon. Ta wuce wurin close ɗinta. Jalabiya ta ɗauko ta zura a jikinta kafin ta dawo ta nufi inda yake a tsaye. Ta tsugunna a gabansa tare da kai hannu tana shafa sumar kansa ta ce, My baby boy, ni fa muminka ce, ni ya haife ka, ba ni da tamkarka a duniyar nan. ina son ka fiye da kaina jin ka nake kamar bugun zuciyata ta karasa maganar tare da sanya hannu ta ɗauke sa kafin ta miƙe ta wuce cikin falon a lokacin kawayen mami sun tafi a zaune ta same ta saman sofa riga babu ce riga bubu ce a jikinta idan tana akan plasma tv tashar arewa 24 take kallo takun tafiyar alina ne ya janyo hankalinta ta juyo tare da kallonta fuskar ta a sakale ta ce mai dota kin yi mana laifi Junaid ya faɗa mini abin da kika yi masa a cikin mota ashe ma shirin kashe shi kike yi cikin zolaya ta yi maganar fuskar Ali na dauke da murmushi ta ce kuskure ne mami ban san nayi mishi haka ba kuma ba har hakuri na basa amma shine bai karɓi uzuri na ba ta kai karshen maganar ta yayi ta kai karshen maganar a yayin da take zama saman sofa tare da Junaid da ya manne a jikinta kallon shi mami ta yi ka yafe mata ko ya rama maka a shagwabe ya ce na yi mata amma idan ta kara a faɗa ma Uncle Bash ya sanya gown ya harbe mata kai gaba ɗaya suka kwashe da dariya Alina ta ce amma baka da mutunci Junet uwar taka za a sa uwar taka za ka sa a harba da bindiga idan na mutu ya za ka yi watsa hannu yayi tare da cewa shikenan sai a je kasuwa a siyo wata uwar Tun tsirewa suka yi da dariya mami ta ce a ko sarkin ɗumi kwanan nan zan sanya ka a makaranta tunda bakinka ya buɗe ga surutu Alina ta ce ni ma tunanin da nake yi kenan ko islamiyya ce a fara sanya shi yana zuwa kafin a sanya shi ta bokon fira suka ci gaba da yi har baby junet yi bacci a jikinta alina bata faɗa ma mami game da abin da ya faru da ita ba kamar yadda jami'an suka gargaɗe ta akan ta manta da komai nasu ta ɗauka tamkar mafarki ta yi shi yasa ta ja bakinta ta yi shiru gudun kada ta ja makanta back to prison after one day wani irin narkakken jini ne mai kauri da ƙarni. yake gangarowa ta cikin ƙoramar ruwan da ke gudana sassan jikin mutum ta gani gunduwa gunduwa tsulundum a cikin jinin hannu ta sa ta dafa kanta tare da fashewa da matsanancin kuka na fitar hayyaci a firgice ta farka daga baccin da take yi sakamakon bugun kafar da aka yi wa sakamakon bugun kafarta da aka yi wani irin zabura ta yi tare da miƙewa zaune tana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya suna a kewaye da gadonta batul Hanna, Hibba, Aziza, Yasmin, Eva, Javid sai kiran sunan da suke suna tambayar ta lafiya me take makuka. Abin da ya faru suna a kwance saman gadajen su suka soma jin sheshekar kukan Angel. Hakan yasa suka yi gaggawar zuwa gaban gadonta don su ji dalilin yin kukan nata. Angel me ya faru ne? Dukkin bikin rode ko kin yi mummunan mafarki ne? Batulce ta jefa mata tambayoyin. Kankame jikinta ta yi da hannayenta. Wata iriyar zufa ce ke zazzafo mata a jikin kafarta. sai faman zazzare manyan idanuwan da take gabaki daya ba ta a cikin hayyacinta ta yi matukar tsorata da mafarkin da ta yi muryar na kirma da suma magana ina Parvin ina Rubina da Deja an dawo da su ko kuwa har yanzu ta kai karshen maganar tana kallon Batul Allah sarki wannan kenan Angel har yanzu ba a dawo da su ba abincin da muka rage musu tun jiya ya riga da ya lalace da mun sani da mun cinye shi Hanna ce ta bata amsa Aziza ta ce yanzu shikenan ba za a dawo mana da sufar bin mu ba sun tafi kenan muryar ta a sanye ta yi maganar hibba ta ce please aziza stop saying that bana jin daɗi kuna karya mana zuciya tsohuwa ba ta ce za a dawo da su da zarar sun samu lafiya eva ce ta kalli hibba da ta yi maganar ta ce hib kin manta lokacin da lokacin baya yan uwanmu da muke a tare da su wasu in an ɗauke su ba a dawowa da su sun tafi kenan idan angel a kansu tana sauraron su kwata-kwata ba ta a cikin nutsuwarta tana matukar jin tsoron ta yi mummunan mafarki saboda zai yi wuya mafarkinta yake zama gaskiya kafin ta gidan kurkukun kaddara sai da ta fara mafarkin kasancewa a cikin shi kuma sai gashi ta tabbata ta tsinci kanta a cikin shi ya kamata mu daina wannan maganar muna kara tayarwa da junan mu hankali idan muka kwantar da hankalinmu za a dawo da su ne a cewar Javid Yasmin ta ce yanzu me za mu yi to ni na gaji da zama zugudun fuskarta a yamutsi ta yi maganar Aziza ta ce muna da abin yi mana Angel za ta wanke mana gashin kanmu ta kuma gyara mana shi. Tun kanta kai karshen maganar Yasmin ta harare ta. Ki matsalar ki kenan sai ana magana ta hankali ki wani sako wa mutane shiriri ta a ciki. Zumbara baki Aziza ta yi tare da murguɗa mata baki. Ta ce to me kike so me wanka ko motsa jiki ko kuma bacci ko kati za mu jira su kawo mana abinci banza yasmin ta yi da ita Zama Batul ta yi a gefen gadon Angel, ta riko hannun Angel cikin nata ta ce, Sista, na lura san baki a cikin hayyacinki. Ki faɗa mini, me kika gani a cikin ki? wanda ya tsoratar da ke? Idanuwan Angel cike tab da kwalla, ta ɗauko ta kalli fuskar Batul. Ba za ta iya faɗa mata ainihin abin da ta gani a cikin mafarkinta ba, saboda ba ta son ta tayar mata da hankali. Kuma faɗin bai da amfani, sannan ma babu kyau mutum ya yi mummunan mafarki ya faɗa ma wasu. Don haka ta ce mata, ba komai Batul, Jos ba na jin daɗin jikina ne. Ko za ki yi wanka ne? Me biki ji daɗin ki? Cikin sanyin murya ta ce, eh, zan yi. Tana rufe baki, Aziza ta ce, Angel, me za mu yau? Murmushi Angel ta kalalo, yayin da take kallon ta ce, Little ko me kike so, shi za a yi. A shagobi Aziza ta bubbuga kafarta tare da cewa, ni ki daina ce min Little bana so. Gaba ɗaya suka yi dariya. Hannun ta ce, ai gaskiya ta faɗa. Kalle ki fa, wata 'yar ƙarama da ke. Ko ka faɗar mu baki kai ba. ban taɓa ganin wanda bata cika ba ta ci gaba ba a cikin mai irin ki duk yawan abincin da kike ci sam ba kya kara auki ba ki ba tsawo dariya suka sake ɗayan su rai a bace aziza ta tsugunna kasa tana yin kukan karya Anjel ta ce please ku daina janta ni ma na faɗa ne kawai don a yi nishaɗi amma aziza ai ita ce babbar mu ta yi maganar tana tana kyafta musu ido a tare suka haɗa baki wurin cewa haka ne aziza ita ce babbar mu mu ma wasa muke yi mata don kawai a yi raha sun san aziza da san girma jin wannan maganar taso ya sa ta miƙe tana guntsa dariya a baki angel ta ce mata me kike so mu yanzu ki wanke mana gashin kanmu kuma ki gyara mana ke da batul kamar yadda kuka yi mana rannan kintuna zaro ido angel ta yi aziza baki ga yadda na farka ba yau sun babu nutsuwa a tare da ni ta yaya za mu iya wanke muku wannan uban gashin kan naku kuma mu gyara shi taɓa baki aziza ta yi ita fa in tana so abu to a yi mata kawai idan ba haka ba ini za ta yi tana faman ne musu fuska duk da tana da yawan fara'a kamar gonar auduga kada ki damu sista aziza ko da angel ta samu damar taya ni ba ni zan gyara muku gashin kanku ku bar ta ta huta tunda ba ta jin daɗi ku zo mu je toilet batal ce ta yi maganar ta juya ta nufi toilet suka bi bayanta bayan tafiyar su cikin toilet angel ta sauke ajiyar zuciya tare da jingina bayan ta jikin bargo gefe ta juyar da kanta tana kallon gadon danish kamar bai kamar dai kullum yana a dukunkune cikin bargo haris da mubin da javid hada naufal duk basu farka daga bacci ba sakamakon daren da suka ba tare da sun tsaba. suna zaune zaman jiran a dawo musu da 'yan uwansu sake-sake ta shiga yi a cikin zuciyarta game da wasu tambayoyi da suka cinkushe mata kwakwalwarta sun hana ta sakat idan ta takura kanta akan tunaninsu har wani matsanancin ciwon kai take ji tabbas tana son yin magana da tsohuwa duk da ta san zai yi wuya tsohuwa ta amsa mata tambayoyinta amma za ta jaraba kara ta yau dinnan a bangaren su batul sai da ta bi kowannen su ɗaya bayan ɗaya ta wanke musu sumar kawunan su ba karaman wahala ta sha ba domin kuwa dukan su tsayin gashin su ya zarce medbag din su ga uban yawa da ke gare shi bayan ta kammala wanke musu gashin sai da kowannen su yayi wanka kafin suka dawo cikin ɗakin kamar yadda suka bar Angel a zaune saman gadonta haka suka same ta ganin sun fito daga wankan ya sa ita ma ta miƙe domin zuwa yin wankan shigarta da ƴan mintuna ta fito a lokacin da nishi da sumubin duk sun farka daga bacci sakowa suka yi daga saman gadajensu a tare suka nufi toilet domin su ma su yi wankan ko sa ji daɗin jikinsu a zaune ta samu batul gefen gado ta rike kum za ta gyara musu gashin kansu hakanan ta ji tana sha'awar ta yi musu kitsan kalaba guda biyu a kansu don ta iya ta kallon batul ta yi tare da cewa ki bari in yi muku kitsan kalaba na san ba a taba yi muku ba yau zan jaraba mu gani idan zan iya cike da jin daɗi batul ta miƙa mata kum ɗin ta sa hannu ta karɓa tare da samun wuri a gefen gadon batul ta zauna ta ɗago ta kalli su aziza da ke ta murna za a gyara musu gashi ta ce su zauzauna a ƙasa za ta fara gyarawa aziza nata idan ta kammala mata za ta kira ta ci gaba da za ta za ta kira ta gaba da za ta iya mawa a kasan gadon aziza ta zauna tsakanin kafafun angel hannu angel ta sanya tare da riko sumar kan aziza launin gashin kanta dark blonde mostly turawa ne suke da irin wannan gashin kan sharce sumar kan angel ta yi kafin ta raba gashin zuwa gida biyu a tsanaki ta soma yi mata kalaba tun kafin ta kammala sa'an sai santin kalabar suke duk sun kagara a kammala ima aziza su ma a yi musu guda biyu ta yi mata shi ma da kyar da samu ta yi su saboda tsantsin gashin ga tsayi da yawa tunda aka kammala ima azizar kitsa ta miƙe ta koma gefe tana riƙe wutsiyoyin kalabar da hannayenta sai tsalle take yi wutsiyoyin kalabar suna yin sama da kasa ita fa yau ta samu abin wasa ɗaya bayan ɗaya sai da Anjel ta yi musu kitsan kalaba guda biyu ko da aka zo kan batul sai da cewa ta yi ta gaji ba za ta iya ba ba komai yasa ta ce haka ba face fargabar ta yadda za ta iya kama gashin batul bakar wahala za ta ci saboda yawan da ke gare shi gashi kamar roba kuma kuma kwali irin nata a dole batul ta hakura ba don taso ba danish ba su jima da fitowa daga wanka ba katunan suka zo kawo musu abinci kamar jiya haka yau ma suka ɗibar wasu farbin abincin a cikin kwandonsu da niyyar idan Allah ya sa aka dawo da su yau sai su ba su su ci gudun kada a dawo ba su da a dawo da su dan yunwa bayan sun kammala cin abincin kattunan suka tattara farantan suka fice daga cikin ɗakin duk sun damu da rashin yan uwansu hakan ya sa suka kasa samun nutsuwa especially ma Angel zuriya ta so mai a cikin ɗakin idan ta kai karshen bango sai ta dawo ta sake zagayowa har sai da kafafuwan ta suka so mai mata raɗaɗi tukunna ta dakata da yin zirga zirga ta nufi gadanta da niyyar ta huta gefen gadon zauna zugudum zuciyarta a cike fal da tunanin duniya Wuraren marece suka jiwo alamar motsin buɗe kofar ɗakin tsohuwa. Bayan bayan Allah da gudu suka turo daga saman gadajensu. Jikinsu na bari suka karasa suka karasa kofar ɗakin nata suna jira ta fito. Sandar hannunta ce ta fara lekowa kafin ta kafin ta zuro kai ta fito waje. Jikinta sanye da jan doguwar rigar nan ta gado. Kusan a tare suka haɗa baki wurin gaishe da ita. Ta amsa musu fuskarta a sake sai faman mamular baki take yi alamar kamar mai cin goro fuskar nan a jagwale saboda tsabar tsufa ta koma kalar aljina furfura koko ta ina tsohuwa ya jikin sirija tun jiya muke ta tsammanin jiran su, amma shiru ba a dawo mana da su ba mun yi kewar su sosai bacci ma da kyar muka iya yin shi ko abinci ba ma jin daɗin cinsa saboda rashin 'yan uwanmu yasmin ce ta yi maganar cikin nuna damuwarta